I'm gonna. Haka take uwa matasa lokacin shirin nan naku ne kai shirin labarin matasa kenan mai zuwa muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau nake Fanta ke kuma wa kina lahiya? Alhamdulillah Rabi mun gode wa Allah. To Fanta yau muke zo mana da shi? To Rabi yau zan fara da zantun wani taro na kananan masana'antu wanda aka yi a nan babban birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton mu na ranar Lahadi zamu gabatar muku da Zain Halima Isaka matashiya ce wacce. wacce ta yi karatu a fannin nazarin gudanarwa wato management inda yanzu haka take sayar da yazuzzuka da kuma dafaffun ganye masu sinadarai da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Rabi daga ranar 22 zuwa ranar 23 ga wannan watan na Nuwamba ne aka gabatar da wani taro akan matsayin kananan masana'antu wajen bunƙasa arzikin ƙasa. Haka ne Fanta manufar wannan taron shine a samu a kafa hulɗa tsakanin 'yan kasuwar da kuma ƙara ma juna ilimi akan yadda kowannensu zai iya bunƙasar da kasuwancin shi ga fasarar tsokacin da dangali Abdulrashid ɗaya daga cikin wanda suka tsara taron ya yi wa a bikiyar aikinmu Samira Ruwafi. Je suis là particulièrement Ina musamman ma domin ganin sabbin labarai da za a iya raba mu kan batun tasirin masana'antun ci gaban tattalin arzikin kasar mu musamman ma da kuma na tarayyar Afirka abinda ke dabra da babban taro kan masana'antu a Afirka da ke gudana a yanzu haka a Yamai. Farin ciki na shine na ganin an taɓo fannoni da dama da ke wakiltar fannin kuɗi, fannin noma da cimaka, fannin bada shawara, fannin sadarwa, salon kasuwanci da wasu fannoni na gwamnati an samu bayanai da dama kuma, ingancin masanya ya taimaka wajen ganin yaya za a gyara wannan makomar masana'antu yaya masu ruwa da tsaki na fannoni daban-daban suke kai da samun wannan makoma kan masana'antu a Nijar kuma ya za a iya aiki tare hakan ya tabbata. Yanzu kun bar mu koma garin Agadis inda al'umma ke fuskantar 'yan matsaloli na tsaro kamar kwace-kwace, sace-sace da dai sauransu. sannan abin takaicin mafanta wani bi akan aikata wannan bannar ne da san hannun matasa musamman waɗanda ke aikin zirga-zirgan su bari mu turari fasarar rahoton da musa mamma ya shirya muna Wagga mata matashiyar matar aure ce wadda aka kai ma hari a yayin da take ɗaukar a daidaita domin zuwa kasuwa. Bari mu saurari shaidarta. Ni dai na fita nan wurin na ce a daidaita ce shi kuma ya to daga haka wajen ya ce mini eh ina za a kai na ce mishi kasuwar legim sabuwa za a kai ni. Muga ni bin san hayya kasuwar dole ba tun da dai gaskiya ban taɓa zuwa. Da ya zo ya fito cikin a daidaita ce hayya madam fito mun zo kasuwa. Da na fito ma ya ce ko kuɗi ko a fudda miki nono. Na ce kuɗi dai ga su. na fudo jika talatin na bashi. Wani yanayi ne mai damuwar shugabannin 'yan adaidaita na Agades Bashir Amadu na sandika ɗin 'yan adaidaita na Agades. Cikin satin nan mun ɗauki decision. Za mu ware mutane daga cikin motunan mu, mu zuba musu mai a ƙungiyance, mu ɗauki nauyin mutanen mu ba komin su, komin ta ba mu sauran mutanen ta mu hita neman irin wa'annan mutanen. Kuma su kira da muke ga su fasajen su ba mu haɗin kai ga duk motan da yake bai da lamba kasa haushi. Mahukuntan gargajiya na Agades na sa kira ga al'umma al'umma da su sa kulawa domin haɗa gwiwa da jami'an tsaro Umaru Ibrahim Umaru mai martaba sarkin Abzin Muna kira zuwa ga masu unguwanni da masu garuruwa da wakilan al'umma da dukkan al'umma birni da na jiha da su sa ido akan rashin tsaro da ya sake dawowa na sace-sace da asarar rayuka. Muna kira ga kowa ya baiwa jami'an tsaro haɗin kai. A cikin dukkan birnin Agades, jami'an tsaro na yawaita sintirin kai kawo tare da binciken bazata domin kwantar da hankalin al'umma da kare dukiyoyin su. Rabi ranar Asabar da ta gabata ne a garin Difa ka girka wata gamayyar wakilan garin domin haɓaka kasuwanci na mata da kuma na matasa. Da ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin da Bulu Mamadu ɗan majalisa ne na jihar difa ya yi wa abokin aikinmu gidi abdurrahman kusa a majalisa akwai gungun deputoci masu kulawa da kananan sanoyi na yara matasa da mata don shine yau muka zo nan mu bude babban taro na cira da masu hannu da shiri da gwamnati su kama ma matasa na kasan gaba daya amma muka zabi difa saboda menene difa yau shekara bakwai suna cikin wahala Allah yarda za mu samu nasara amma dinan da zamu ma matasa wanda suna zanne sai ka tashi ne za a taimake ko da cikin wahala a tashi a nemi sana'a sannan a gani sana a kama maka Sai kuma takaitaccen mu na ranar Lahadi inda za mu gabatar muku da Zain Halima Isaka. Matashiya ce waje bayan ta yi karatu a fannin nazarin gudanarwa ta shiga sayar da yazuzzuka da kuma tafasasshen ganye masu sinadarai. Ƙarin bayani dai a cikin wannan rahoton da muka shirya muku. Zan Halima Isaka matashiya ce mai sai da yashi da muka haɗu da ita a rumfarta a kasuwar kasa da ƙasa ta bashe kolin kayayyakin Afirka a Palu de Benefice da ke Yamai. Mai shekaru 33 mai aure kuma ta haifi yaro ɗaya bayan ta mallaki diplomar ta lisonsa a fannin kula da kamfanoni da kuma master a fannin kula da proje ne ta kama wannan sana'a. Ta dalilin kwarin gwiwa da iyalinta ke bata ne ta kaddamar da sana'ar tata. Bayan karatu ana nan dai zamne ba a aikin komi sai jira. Sai kawai naga har nake zaman jira, gwara in nemi wani abun yi da zai samar mini da kuɗi. Sannan da nake makaranta, ina yin garwayen iyan kamshi na shayi don bukatata. Bayan sallar azumi kuma ina baiwa 'yan uwana shi kyauta. Sai iyayena suka mini shawarar sayar da shi. Daga nan ne kawai sai na zagi. Kamar kowane matashin dan kasuwa, Halima ita ma tana fuskantar matsaloli, amma tana jin ba za ta yi kasa a gwiwa ba. To alhamdulillahi muna ga samun daidai gwalgwado. Kawai ba abu bane mai sauki. saboda ba mu da kayayyakin aiki don shi muke ganin yar wahala amma da tunda muna son aikin muna bakin kokarinmu akwai customers wannan ne ke ba mu karfin gwiwa duk wanda ya dandana sai ya sake oda kuma wannan yana ba mu karfin ci gaba. Tana baiwa mata matasa kuzari su kama sana'a domin su mallaki kudaden su na kashin kansu. Sakon da zan miƙa shi ne kar da aisha ku. Akwai mutane da yawa suna da wani kasuwanci da suke so su girka, amma suna tsoron sa kai. Ni abin da zan ce musu shine kawai su yi. Bayan haka, sannan ne za su gani kurakuransu da inda suka samu ƙari. Ta kuma shida da muhimmancin kwarin gwiwa da mijinta ke bata wanda ta ce ya taimaka mata sosai wajen samun ci gaba. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da asuma na Shina. a yayin da kasashen espanya da alemani ke shirin fafatawa da juna a daren yau daidai karfe 8 a katar a niger kwambalar super league na a rana ta uku tawagar jangwar fc yanzu haka tana karawa da tawagar is duwan rana da na taka leda da olympic fc sai akuka na fc da ke fuskantar is police a sakamakon wasannin ranakun biyu na super league is fan ce ke kan gaba da maki shida gendarme na bi mata da maki shida ita ma amma akwai bambanci wajen adadin kwallon da aka saka raga gar national ce ta uku da maki hudu tawagar gwarzo fc ce ke baya ba tare da maki ko ɗaya ba nan muka kawo ƙarshen shi da labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma wani shi da Allah ya kai mu na rai.